واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله بوصية الأولين والآخرين إذ يقول ربنا جل جلاله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله أما كيف يتقي العبد ربه أولا بالانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال ابن عباس رضي الله عنه نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ذكره ابن كثير في تفسيره وبالتسليم لقضاء الله وقدره وذلك بأن يعتقد عند المصيبة أمرين لا للمسلم عنهما الأول أنه ملك لمالك فنحن مملوكون لله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون قل اللهم مالك الملك ألا له الخلق والأمر الثاني إن هذا المالك وهو الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله فلا يتبع عنه سبحانه إلا ما هو مبني على العلم والحكمة والخير قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول عمر رضي الله عنه والله لا أبالي على خير أصبحت أم على شر لأني لا أعلم ما هو الخير لي ولا ما هو الشر لي نعم يا عباد الله كذلك بالتأمل والنظر في بديع سن الحق سبحانه وتعالى وأنكر رب العزة والجلال سبحانه على الذين يمرون بآيات الله ولا يعتبرون فقال جل جلاله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مؤردون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد عباد الله نتقي الله سبحانه وتعالى في قلوبنا فلا غل ولا حسد وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا جل ولا حسد أخرجه بن ماجة بسند صحيح ولا كبر ولا عجب للحديث الذي يقول لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أخرجه الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح نتقي الله في تعاملنا فلا جش ولا خداع ولا كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قشنا فليس منا ولقوله عليه الصلاة والسلام والمكر والخداع في النار أخرجه الإمام الطبعاني أو أن يستخدم اسم الله العظيم لترويج بضاعته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة أخرجه الإمام البخاري أو أن يكتم عيبا في سلعته وذلك للحديث الذي يقول من باء عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه أخرجه بن ماجه أو أن يستخدم الرشوة لتيسير أمره في أمر لا يهق له وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنا الرسول لأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما أخرجه الإمام أحمد والبزار كما نتقي الله جل جلاله في مطعمنا ومشربنا عبد الله فلا يدخل جوفك الحرام وإذا أكل العبد الحرام فلا تقبل منه عبادة ولا طاعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خرج الحاج حاجا بنفقة خبيثة أي حرام ووضع رجله في الجرز ونادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وعاهلتك حرام وهجك مأزور غير مبرور أخرجه الإمام الطبراني عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاستغفر الله إنه كان غفارا wa tubu ilaihi taubatan nasuha الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبتغى ولا ند له يرتجى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أمام التقى إمام التقى وعنوان الطهر والنقاء بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصر الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الخنفاء ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تتقي ربك يا عبد الله في جوامحك وفي لسانك قال أقبة بن عامر يا رسول الله من نجاه فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أخرجه الإمام الترمذي وتتقي ربك في بصرك يقول جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ابن عباس رضي الله عنه هو رجل يكون مع القوم فإذا مرت المرأة بهم نظر إليها إذا قفلوا عنه وإذا فطنوا غض بصره وقد اطلع الله على ما في قلبه أنه يود أن يرى عورتها وللحديث الشريف والعينان تزنيان أخرجه الإمام أحمد والبزار عبد الله تتقي ربك في رحمك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها إثما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أخرجه أبو داود والترمذي وتتق الله سبحانه وتعالى في أهلك فلا ظلم أو سوء عشرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليكتب عند الله جبارا وليس عنده إلا أهل بيتي أخرجه ابن, ما ابن حبان ثم تتقي الله في الإنفاق ولا بخل في الإنفاق ولا تقتير وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته أخرجه إمام مسلم وتتقي الله في العدل بأن يعدل الإنسان بين نسائه إن, كان إن كن أكثر من واحدة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وشقه مائل أخرجه أصحاب السنن وابن حبان أما موقف المسلم من التقوى أن تسأل الله أن يجعلك من المتقين وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو ربه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى أخرجه إمام مسلم ثم محاولة مغالبة النفس بالعمل الصالح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح عباد الله نسأل الله أن يجعلنا في ضمن المتقين وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يصرف عنا الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت خالق كل شيء نسألك ونعوذ بك من شر أسمائنا ومن شر أبصارنا ومن شر قلوبنا ومن شر أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا واكفر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan hudu ba kashi ta biyu ne akan yadda bawa zai zama ya tabbatar da tsoron Allah a cikin zukatansa ko zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ka samu cikin masu tsoronka masu kiyaye dokokinka wannan hutuba kuma ita ce ta ranar 27 ga watan zulhijja 1439 wadda ta dace da bakwai ga watan tara 2018 jama'an musulmi tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yana mana wasiya wasiyan da ya yi mutanen farko muminan farko annabawan farko manzannin farko kuma da ita yake wasiya ga waɗanda suka biyo baya hattashin alkiyama subhanahu wa ta'ala yana cewa walakad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika mun yi wasiya kalman wasiya kalimatun jami'atul li khayri dunya wal akhirah kalma ce wanda ta tattara duk wani alkhairi da alfarma da daraja da matsayi da mukami wanda ake bukata duniya da kiyama kuma wasiya daga Allah zuwa ga bawa babban al'amari ne bawa ya ya samu sauraro mai kyau domin ya ɗauka ya aiki da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan wasiya mun yi ma duk waɗanda muka bai littafi kafin ko annabawa da manzanni mabambanta kuma muna muku wasiya da irin wannan wasiya ku ji tsoron Allah kalman ku ji tsoron Allah babban kalma ce a zuciyar mumin babu kalman da ta kai ta domin da takawa ne za ka samu gidan aljanna da rashinta ne za ka shiga wuta don haka mu kiyaye mu kula mu tsare babu abin da ya kai wannan kalma daraja in kuka ki kuka butulci ga wannan wasiya ba ku yi aiki da ita ba kuka kafice mata fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya ce a gaya mana duk abin da ka gani na halitta a sammai da ƙasai mulkinsa ne sarrafawansa ne sai yanda ya yi da su kuma suna masa ɗa'a idan ka auna ɗan adam da mala'iku ƙwara nawa muke a mala'ika ba mai saba ma Allah idan ka dubi sauran halitta a sammai da ƙasai ko ciyawar da ke duniyan nan ba tafi ɗan adam yawa ba in za a ƙirga ba in min shay'in illa bi Hamdi. ba wani abu da na halittan Allah al'ulawi wa sufuli face yana tasbihi ga Allah yana da'a ga Allah bisa dokar da Allah ya aza masa na haka idan kuka kafirta kuka ki yin da'a ga Allah kuka ki jin tsoron Allah kun cuci kanku ne wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya wadatu bari na da kai kuma ya babbe ne ba sai ka yabe shi ba ya bawa zai ji tsoron Allah za ka ji tsoron Allah ta hanyar biyayya ga shari'ar Allah biyayya da ɗa'a ga umarnin Allah biyayya ga abin da Allah ya shata maka na dokokinsa da nisantan abin da ya hana ka na haram da ya gaya maka shi ya sa aya ta suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah ya ku waɗanda kuka yi imani kada ka buɗe baki ka yi magana balantana ka aikata wani abu wanda Allah bai ce ba ko ka tsallake abin da Allah ya ce ko ka aikata wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni ba ko ka tsallake abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni dan Abbas Allah shi kara masa yadda yana cewa nuhu an yatakallamu baina yaday kalamihi an hana duk wani mai imani mai tsoron Allah ya ce kuffan idan Allah ya ce ga hukunci sai dai ya biyayya ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ga doka sai dai biyayya kawai wanda kuma dai yayi ba haka ba to tabbas ya ketare ya aikata ma sha'a kuma sauka yalqa ma sa'a wannan fassara da ibn abbas ya yi ibn kafir ya kawo shi cikin littafin ta tafsir na ibn kafir allah ta'ala ya ji kansa sannan bawa zai ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala wajen miƙa wuya ga ƙaddaran allah wasu mutane ba su cika yadda da ƙaddara ba in alkhairi suka samu su hankada baki in aka sun haka ya same su kuma su ta kwarmato dole ne ka yadda alkhairi ko akacin haka al'amari ne wanda ba makawa ga musulmi matukan yana raye wata rana ka samu wata rana a same ka wata rana ka dace wata rana kuma a dace da kai wata rana ka kuka wata rana ka dariya wata rana ka bakin ciki wata rana ka farin ciki haka rayuwa ta gada duk wanda bai dauke ta a haka ba bai santa ba ko kuma yana son zuciya kuma ba zai samu biyan bukata ba idan abin da ya same ka ya same ka abin da ake nema mataki na farko ka miƙa wuya ga Allah ka yadda da ƙaddaran Allah ka rungumi ƙada wal ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakin mamallaka ya mallake ka da abin da ka mallaka don haka yana iya juya ka yanda ya so ya yi abin da ya so kamar yadda yake so da ni da kai dukanmu waɗanda ya mallaka ne mulki kuma yana nuna cikakken tasarrufi ga abin da aka mallaka balantana kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a duk lokacin da abu ya sami bawa mai tsoron Allah kalmarsa ta farko inna lillah wa inna ilaihi raji'una dukanmu daga Allah ne halkan wa mulkan wa tasarrufan Allah ya halice mu Allah subhanahu wa ta'ala yake da mallakanmu Allah subhanahu wa ta'ala yake da ikon yayi abin da yake so da mu kuma za mu koma zuwa gare shi ne kamar yadda aya ta 156 suratul bakara ta karantar da mu sannan ka koma aya ta 26 ali imran subhanahu ta’ala yana cewa qul malikal mulk ka yadda yi imani a cikin aƙidarka da takawarka cewa Allah ɗaya. shine mamallakin mamallaka mamallakin mulki da abinda masu mulki suka mallaka sannan ka koma suratul a'raf aya ta da hudu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ala lahul khalqu wal amr saurara na duk halittar da ka gani na Allah ne shi kadai ba wanda ya tarayya da shi a ba da umarni a gudanar a zartar a tsara sai Allah shi ne abin da ya tsara yake gudana lokacin da mai tsoron Allah ya yadda da wannan ya imani da wannan ya kafa a cikin zuciyarsa har kullum zai sami natsuwa a dukkan al'amuransa sa'annan mumini ya yadda ya yi imani cikin takawarsa mamallakin nan Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima ne cikin ayyukansa babu wani abin da Allah zai farar da shi face ya farar da shi bisa ilimi da hikima da kuma alkhairi yana cikin abin ko ka gane ko baka gane ba domin Allah baya sanya cutar da bayinsa kuma bai sanya aukar da su cikin bala'i Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun aya ta 216 cikin suratul baqara subhanahu wata'ala yana cewa da yawa kukan ki abu abin nan da kuke ki ya zame muku alkhairi da yawa kuma kukan so wani abin abin nan da kuke so ya zame muku sharri Allah shi ya sani kai ba ka da ilimin menene zai zama maka alkhairi menene zai zama maka shari mumini a irin wannan ya fahimci wannan to duk abin da ya same shi sai ya kaddara alkhairi ne inda ba wannan ya same shi ba bai san abinda zai same shi na shari sama da wannan ba shi ta aqidan mumini mai tsoron Allah subhanahu wata'ala kullum koda abin da baya so ne ya same shi yakan ce kullun yusibana illa ma kataballahu lana ba ma kataballahu alaina ba illa ma kataballahu lana yani ya'tabiru sharra khairan لأنه لا يعلم آقبته shi mumini yakan duk abinda Allah ya kaddara masa yakan kaddara shi alheri saboda bai san menene sakamakonsa ba ai da yawa mutum yakan gogoriyo ya samu abinci ya ci abincin yana ci loma ɗaya ya zama masa bala'i ya kauce hanya kaga idan duna sun yi ja da ƙyar za a same shi kaga shi abun shi ya samu alheri amma kuma ya zama masa shirri da yawa akan maka wani abu dan a cutar da kai wannan abu da aka yi maka dan a cutar da kai sai zan sanadiyan da Allah zai daga darajarka ya daga mukaminka ya azurta ka ta wannan saboda haka mumini kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ne wallahi la ubali ala khairin asbahatu am ala sharrin لأني لا alamu ma هو الخير لي ولا ما هو الشر ce wallahi bana damuwa ko a jikina na waye gari ina jin daɗi ko bana jin daɗi cikin alkhairi ko cikin shari saboda ni a ƙashin kaina ban san me zai zama min alkhairi ba kamar yadda ban san menene zai iya zame mani shari ba na san ina da Allah wanda na dogara gare shi nake komawa gare shi wanda kuma yana kishin masu imani don haka da abin da ya same ni ni kam raina shar ba matsala Allah ya ƙara masa yadda na umar yadda sannan za mu ji tsoron Allah ta hanyar nazari da tsokaci game da abubuwa da Allah ta'ala ya halitta a duniyan nan sama da ƙasa hata kanka da kanka in ka dubi kanka ya ishe ka ka tsaya ka yi tunani ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ka nisanci saba ma Allah don kai maka kamun da ba mai iya kubutar da kai ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu wato ya yi tir ga waɗanda suna kallon ayoyin Allah amma ba sa tunani ba sa tsokaci ba sa la'akari ba sa komo da hankalinsu su gane matsayin mahalicinsu kamar yadda yake faɗi a aya ta ɗari da biyar surati yusuf wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyi a sararin samaniya wanda da ka duba ko kai ne sarkin anna ya ishe ka kai imani da yawa ayoyi a doron ƙasa wanda da ka yi nazari ka duba ko kai ne sarkin anna ya ishe ka kai imani kai kanka a ƙashin kanka in ka dubi kanka kai nazarin kanka ya ishe ka kai imani ka san Allah shi ya cancanta a bauta masa amma tare da haka za ka ga mutane suna bijirewa suna watsi da irin wannan koyarwa ba su la'akari da irin waɗannan ayoyi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun duk abin da ka duba yana karantar da kai yana sanar da kai akwai Allah ɗaya mai cikakken iko wanda ya wajaba a ji tsoronsa a bauta masa bisa takwa a nisanci saba masa dole ne zuciyarka ta zam tana cike da tsoron Allah ba hassada ba kinibibi ba annamimanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar da lokacin da aka tambaye shi ayyun nasi afdal qala kullu mahmumul qalbi saduqul lisan qalu saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalb قال هو التقي النقي la إثم فيه wala بغي wala غل wala حسد Wa ya fi kowa a cikinmu ne annabi ya ce akwai wani bawan Allah da ake ce mashi mahamumul kalbi kuma saduqul lisan mai gaskiyan halshi ba za ka ji ƙarya a bakinsa ba ba za ka ga ƙarya a halinsa ba ba za ka ga ƙarya a mene a aikinsa ba domin ƙarya ta mamaye rayuwar mu, sai ka ji an ce a da ɗan ƙarya ne ka ga abu ya lalace a da ɗan ƙarya ne ai ya yi shigan ƙarya ai a bukin shi an yi ƙarya to ai abu ya lalace a ce rayuwar mu komi ƙarya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yi masa wannan tambaya ya faɗi wannan kalma sahabbai suka ce saduƙun lisani na arifuhu fama mahmumul qalbi shi saduqul lisan kalma ce wanda take mun gane mun sani mun fahimta mun gane mai ake nufi amma mahamumul qalbi ba mu gane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa taqiyyun naqi shine mai tsoron Allah tsabtatacce a zuciyarsa a kalmominsa a halayensa a ayyukansa la isma fihi wala babiyin wanda ba za ka gan shi a cikin yana tsoma kansa cikin saban Allah ba ba za ka gan shi yana aikata masha'a ba ba za ka gan shi cikin ta'addanci ba wala gillin wala hasad kuma ba gillu ba hasadu ba kyashi ba kwanji ba hasada a ya san Allah shi ke raba arziki kuma arzikin Allah yana ba wanda ya so kamar wanda ya so don haka ba dole ba ne sai ya sami abinda da wane ya samu kuma bai bakin ciki bai nuna damuwa idan wane ya samu ibn majah ya rawaito wannan hadisi da ruwaya sahihiya sannan mai tsoron Allah baya girman kai baya ujubu jiji da kai da sauran abubuwa saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa la kulil jannata insanun fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibar dan adam wanda aka sami daidai da ƙwayar komayya ta girman kai a cikin zuciyarsa bai shiga aljanna Allah ka kare mu Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi kuma ruwati na hadisin ruwati ne na sahihi ko kuma na Imam Bukhari ka ji tsoron Allah wajen mu'amalarka addini shine mu'amala mu'amala shine addini duk wanda bai da mu'amala bai da addini kada ka zan mai algushu kada ka zan mai yaudara kada ka zan makaryaci cikin mu'amalanka tsakaninka da bayi mai tsoron Allah baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man gashshana falaysa minna duk wanda yayi mana algushu a cikin al'amarinsa a cikin ayyukansa a halayensa a mu'amalarsa ba shi ba mu wal makr wal khida fi nar a kuma makirci kasan wani sai ce ai ni lauje ne ko ni hawainiya ne ba a gane gabana to ai ka jefa kanka cikin hallaka ne musulmi mai gaskiyan halshe ne mai gaskiyan ɗabi'a ce mai gaskiyan aiki ne to ma ci da yaudara wuta suke mai yin ta na wuta sannan mai tsoron Allah bai amfani da kalman sunan Allah wajen sai da kayansa a akan ƙarya kan ya ci ribar da yake bukata ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhalku munfiqatun lisal'a mumhiqatun lilbaraka rantsa-rantse wajen kasuwanci yin haka tana cinye hajjaka sai ka ga jari kana da na miliyan sai ya dawo ɗari daga nan ya ƙasa haka zama alaba ku mu samu yan uwa duk wani abin da ka samu ko ka tara ko ka kai gare shi Allah sai ya shafe albarkan da ke cikinsa subhanallah imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi sannan mai tsoron Allah bai koya aibin kayansa sai dai ya fito da wajen aibin ya ɓoye wajen kyan domin ka san me za ka saya amma ka kudin da na damejin a tamfa ko yadi a tsakiya ka haba da Allah ka haɗa sabo da tsoho ka cuɗanya ka sa mai kyau a ƙasa masu kyau a sama wanda ya ce shi ne ɗabi'an sana'o'inmu hatta ɗan tumatir hatta ɗan dankali hatta ɗan doya hatta ɗan menene hatta ɗan albasa har ma karin magana bahaushe yake yi o menene ka san albasa rushe shi a sama an danna ɗan tatsitsi ka sai abu a kwando ƙasa ya yi rubabbu su kyau sama kuma san kowa kin wanda ya rasa mai tsoron Allah baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ba a aiban lam yubayyinahu lin-nas أو لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل wanda ya sai da aibi abu kasan yana da aibi baka bayyana ba ka faɗi ba tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawa ba zai gushe ba cikin fushin Allah subhanahu wataala kuma ba zai gushe ba mala'ikun Allah suna tsine masa ibni maja ya rawaito wannan hadisi sannan kuma mai tsoron Allah kullum yakan nisanci cin hanci badawa da ansa wajen sauƙaƙe al'amuransa don a yi masa abin da bai cancanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi wa aish manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wanda ke ba da hanci da mai an san hanci da ɗan kazaginsu ka san akwai wasu mutane su sana'ansu nan yaran alkali ne ko ofis yaran ofis ne su ne za su shiga su fita su shiga su fita ai sai ka yi kaza sai ka ba da kaza sai an yi kaza in ba haka ba kaza ba zai samu ba aish kenan jakadan tsiya Allah ya raba mu da bala'i Ahmad da Bazzar suka rawaito wannan hadisi mu ji tsoron Allah a cin mu da shan mu kada ka yadda haram ya shiga bakinka ko ka kurbi haram haram na iya zuwa ta ainihin abincin yana iya zuwa ta hanyar da aka nemi abincin akwai abinci akwai abin sha mabambanta wanda yake haramun ne Allah ya hana ai amfani da su ko ta wani hanya ka same su sannan akwai abin da yake aslan halal ne amma kuma akwai hanyoyin da in ka ci su ka ci haram dan baka iya kama kazan mutum kana kwadayi ka danne ka yanka ka gasa ka ci ka ce ka ci halal amma asali kaza ai halal ne sai dai ka je ka yi kwadago a gona ko ka fasa dutse ka samu kuɗi ka sai zaka ka yanka ka ci ka ci halal dole ne mu kiyaye irin waɗannan abubuwa in muna son mu zama masu tsoron Allah shin asalin abin da za mu ci za mu sha Allah ya yadda tsayib ne eh to kuma hanyar da muka same shi iktisab din wadda Allah ya yarda mu tsururin samun shi ne i to sai ka ci hani'an mari'a anan ma ibada kai in ka san abin da kake yi Allah zai baka lada a cinka da shanka saboda kana da takawa kana da tsoronsa ka san abin da Allah ya umarce ka in bawa ya ci haram kullum yana cin haram yana shan haram yana sa haram to da'ar sama da wuya ta amsu hadisi ya tabbata wa idza kharaja al-haju hajan bi nafaqatin khabitha wa wada'a rijlahu fil barzi wa nada labbaik allahumma labbaik nadahu munadin min as-samaa la labbaik wa la sa'adai zaduka haramun wa rahilatuka haramun wa hajjuka ma'zurun ghayr mabrur idan bawaye arza sawunsa a sirbi ko ka ɗauki ƙafa kasa a step na jirgin sama za ka hau kana labbaika Allahumma labbaika za ka je ka yi hajji. amma guzurinka da kudin tiket ɗinka da abin da za ka yi kaza da kaza duk haramun ne dukiya ce ta haram to kana sa ƙafa ka ce labbaika Allahumma labbaika Allah zai sa mala'ika daga sama ya ansa maka ya kira ka ya ce lalabai ka wala sa'adai kai canka ba za a ansa labbai kan naka ba kuma ba za ka samu arzikin da kake nema ba mene dalili guzurinka na haram ne abin hawanka na haram ne hajjinka zunubi ne ba zai zama. hajjan mabruhan ba wanda za ka samu gidan aljanna jama'a musulmi har yanzu na daga cikin hanyoyin da za mu ji tsoron mahalicinmu subhanahu wata'ala gaɓuɓɓanmu da Allah ya ba mu harshenmu da Allah ya dasa mana mu kiyaye su cikin ɗa'a ga Allah mu gane kowace gaɓa me Allah ya ce mu yi da ita mu yi me Allah ya hana mu mu hannu subhanahu wata'ala yana karantar da mu akan haka ukba dan amir Allah ya kara masa dawo wata rana ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi man naja fa qala amsik alayka lisanak wal yataka baytuk wabki ala khafiatik ina mafita ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ka rike harshenka ka daina yawan surutu kalma ɗaya sai ta jefa ka a ramin da ba za ka iya fita ba ko a duniya a bahaushiyar kalma ma an ce magana zarabu ne baki ke yanka wuya saboda haka kada ka zan mai yawan magana in kuma za ka faɗi ka faɗi alkhairi ko kai shiru sannan ka kiyayi zaman dandali ba alheri a ciki in dai ba abin da za ka yi zauna gida yi sallah ya azumi ya yi karatun ƙur'ani ko ka zauna da iyali ku yi hira ibada ce wale ya sa'uka baituk sannan kai kuka akan kwarakwaranka imamu tirmidhi ya rawaito wannan ka kiyaye ganinka ka ji tsoron Allah a cikinsa alkur'ani aya ta tara suratu ghafir yana cewa ya'lamu kha'inata al'ayuni wama tukhfi sudur duk wani ha'inci na kallo Allah yana sani abinda ma ka ɓoye a cikin ƙirjinka Allah ya sani balantana kuma abinda ka bayyana na kallonka ibn abbas Allah shi kara maka yadda ya ce huwa rajul yakunu ma'al mutum ne yana tare da al'umma fa iza mar'atil mar'atu bihim nazara ilaiha in wata kyakkyawan mace ta zo gilmawa sai ya rinka satan kallonta da wutsiyar ido iza gafalu anhu idan sauran mutanen kirki ya ga kaman ba sa gane shi wa iza fatanu gaddaba sa'ahu idan suka ga kaman ya gane kaman suna ganin shi yana kallon wata sai ya rinka ido wai ga na Allah cewa ka tattala Allahu alama fi qalbihi annahu yawaddu an ya'a aw hataha bayan Allah ya san a zuciyarsa yana son ya ga tsaraicin ta ne saboda haka ka kiyaye ganinka wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wal aynani tazniyan idan dinan mu biyu suna zina zinan idan mu biyu kallo kallon abin da Allah ya hana mu bazar da Ahmad sukan waito sannan ka ji tsoron Allah wajen sadar da zumuntanka ‘yan uwanka na zumunci na jini subhanahu wata'ala a hadisul kudus yana cewa ana Allah wa ana rahman halaktu rahima wa shaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltu wa man qata'aha qata'tu ni ne Allah yawwa. ni ne kuma a rahman ni ne kuma na halicci a rahim na keto ko na samo kalmar rahim daga rahman sunana ne don haka wanda ya sadar da rahim zan sadar da shi da rahama wanda ya guntile rahim zan guntile shi barin rahama yawon kayan ta zumunta a yanke ka barin rahama abu dawo da imamu tirmizi suka ruwaito kuma dole ne mu ji tsoron Allah game da waɗanda muke zaune da su iyalanmu matanmu ‘ya'yanmu kan mu zalunce su kan mu cutar da su kada mu munana musu wajen zamantakewanmu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rajula la yuktabu inda Allah jabbara wa laysa indahu illa ahli baiti aka rubuta mutum anidi jabbari ta kajari mugu kuma bai da mulkin kowa in ba iyalan gidan shi ba iyalan gidan shi ne kawai amma ba kyautatawa ba magana mai daɗi ba kallo mai daɗi shi kawai in ya zo ga fitinan ne a zagi wannan a hantari wannan a hambari wannan a habadan girman Allah الراحمون يرحمهم rahman ارحموا man fil ardi yarhamkum man fis sama ajini hibban yarwaito wannan sannan mu ji tsoron Allah wajen iyalanmu wajen ci da su ba rowa ba kori liyuntik zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyuntik mimma ataahu Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kafa bil mar'i isman an yahbasa amman yamliku quta iyakan zunubi ga mutum ya rike abincin da ya wajaba ya ba iyalansa mu muslim ya rawaito wannan kuma in Allah ya azurta ka da auren mata biyu ko hudu ko uku ka yi adalci alama ne na tsoron Allah yawa man kana lahu ma'atan yamilu ila ihdahuma duna al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa ahadu shaqqaihi ma'il aw saqit duk wanda yake da mata biyu ko uku ko hudu ya maida wata gugar yasa ya karkata ga wata ranar tashin alkiyama zai zo rabin jikin shi ya kankace kasa yana ja ko ya faɗi ƙasan ma gaba ɗaya saboda haka mu ji tsoron Allah ashabu sunan duk sun waito wannan hadisi da ibn hibban a ƙarke menene matsayin musulmi game da takawa kullum ka kaskantar da kai ka roƙi ubangijinka ya sa ka cikin masu takawa domin nan ne alkhairin duniya da lahira ciki shi yasa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'an da yake yawaitawa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal gina. ya Allah ina roƙo ka azurta ni da me shari'a ka azurta ni da taqwa ka azurta ni da kamun kai ka azurta ni da wadatuwa wanda zan daina kallon hannun wani sannan abu na biyu da za ka yi ƙoƙari shi ne ka yi ƙoƙarin rinjayar da zuciyarka a wajen ɗa'a ga Allah da aikata madalla da nisan tantar da Allah wadai ka yi iya iyawanka akan haka saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'il sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nas yukhliqul hasan ka ji tsoron Allah duk inda kake kuma in ka yi wani aiki wanda kake ganin ba na madalla ba ne yi maza maza ka bi da aikin madalla sai ta share wancan yawwa dama in shi bawa mai kuskure ne mai tuntube ne in hakan ya auku hanyar gyara shine kai maza maza kai aikin kwahai yawwa fa ulai kai badalillahu sayyi'atuhum hasanat shine illa man ba wa amana wa amila salihan fa ulai kai badalillahu sayyi'atuhum hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wannan sune hanyoyin da ya ba mu bi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ce hadisi ne hasanin sahihun a takaice muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu Allah ka ba zukatan mu tsoronka ka azurta muka kawata zukatan mu da tsoronka ka tsare mu da wannan addini namu duk inda muke ka ba mu ikon aikata daidai ka hana mu aikata abin da yake tunne ko kuma na Allah wadai ya gafuri ya wadudi ya zal arshin majid ya fa'ali lima yurid يا من لا يغفل ولا ينام نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين آه، السلام عليكم da Allah akwai wani abu muhimmi wanda muke son mu sanar da 'yan uwa musulmi wato nazari da wani